يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na damcoɓa a wannan dare da ya dace da daren daren alhamis wanda ya zama shi ne daren nawa kenan yau daren takwas daren takwas ga watan zulhijja hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da bakwai ga watan julai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu yanzu mun kammala yinin bakwai a zulhijja yanzu mun shiga daren takwas gobe da safe mahajjata za su fara aikin hajji muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ya ba su ikon yin ibada karɓaɓɓe Allah ya ƙara wa harami lafiya da kuma zama lafiya gobe za su fara zuwa jibi gata zuwa ayyamun tashiriki to a yau ɗin ba za mu yi karatun littafin arba'u na hadis ba saboda abin da yake gabanmu na abin da ya shafi layya abu ne wanda duk shekara malamai suna faɗakarwa suna nasihu suna hudubobin juma'a akan abin da ya shafe su da hukunce-hukuncensu to amma abu ne wanda ba a gajiyawa da sauraron abin da ya shafe su domin ɗan adam yana iya yin mantuwa da sauransu don haka yau za mu ɗan tattauna abin da ya shafi hukunce-hukuncen layya in ya so daga ƙarshe sai mu ɗan yi takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi arafa inda sauran lokaci kenan shi layya ibada ce wacce Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta da nassin alƙur'ani da kuma nassin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka shi layya ibada ce kamar yadda sallah take matsayin ibada yadda azumi yake matsayin ibada yadda aikin hajji yake matsayin ibada shi ma layya ibada ne shi layya da larabci sunansa uduhiyya layya ko ka ce duhiyya dabba da ake yankawa a ranar layya an kira ta da sunan ne da duhiyya ko kuma uduhiyya daga sunan dabba da ake yankawan da haka bahaushe ya kira dabban ko kuma ya kira ranar layyan ma kawai da lahiyya asali bahaushe lahiyya yake cewa to amma yau da gobe lahiyya da wuya sai ka jance layya kawai layya daga bahiyya din ne dai aka ɗauko Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin yake cewa al-uduhiyya ma yuzbahu min bahimatil an'am shi uduhiya shine dabba da ake yankawa daga cikin dabbobin ni'ima a kwanakin layya ta dalilin idi ana yanka su ne taƙarruban ilallahi azza wa jalla saboda neman kusanci a wurin Allah Maɗaukacin sarki sannan shi wannan layya ɗaya ne daga cikin ibadoji da shar'antuwansu suka tabbata cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma ijma'in musulmai baki ɗaya. dangane da alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce fasallili rabbika wanhar kai annabi ka yi yanka don ubangijinka kuma ka soke dabba wani wuri Allah ya ce ƙul inna salati wa nusuki ka ce lalle sallata da yankata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk suna hannun Allah ubangijin halittu la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya wa bizalika umirtu kuma da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma in kasance farkon musulmai kenan in kasance farkon wanda ya fara miƙawa da sallamawa zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki yake cewa wali kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun tsara musu wani ibada li yadhkuru Allah dan su rika ambaton Allah alama razaqahum a bisa abinda Allah din ya azurta su da shi min bahimatil an'ami na dabbobin ni'ima fa ilahukum sabida ka abin bautanku ilahun wahid abin bauta ne guda ɗaya falahu da ka zuwa gare shi aslimu ku sallama ku miƙa wuya waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna tabbatar mana da shar'antuwan layya ga al'umma wanda Allah maɗaukakin sarki shi ya shar'anta musu shi. Asalin layya Allah maɗaukakin sarki ya fara shar'anta shi ne ga annabi Ibrahim salam Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ga wata ibada da za a fara shar'anta ta a kanka, yanka za a yi, kuma yankanka yanka ɗanka shi ne layyan, da haka mafarki ya yi, ya ce, Ya bunayya, inni a rafin manami anni azbahuka ya kai ɗana na yi mafarki a mafarkin ga ina yankanka sai ɗan ya ce ya abatif alma tu umar baba sai ka aikata abin da aka umarce ka to da yake su mafarkin annabawa duk abin da suka gani a mafarki gaskiya ne in annabi daga cikin annabawan Allah ya yi mafarki ya mare ka tun ya baka labari sai ka shimfiɗa fuskan ka ya mara su duk abin da suka gani da gaske ne a aiwatar amma ba kai ba karkace kai na yi mafarki kana ina marinka sai aje ka mara in yaki kuma ka ce na yi mafarki za ka gudu ka kamo sha ba da kai ba da annabawa ake duk wale ta ka ba da kai ake ba da annabawa ake da haka yace ce baba sai ka yi ai ya kwantar da dan falamma aslama wa tallahu lil jabin dan ya sallama uban ya kwantar da shi yana fuskantar alkibla ya dauko wuka saura ya datsa sai Allah ya tsayar da shi ya ce ka tsaya ga dabba an saukar shi za ka yanka kuma an shar'anta maka yankan wannan dabba a matsayin shi ne ibada da za ka riƙa yi na abin da ya shafi layya daga kai har ‘ya'yanka da jikokinka ɗanka da kaga an ce ka yanka an yi maka haka ne don a jarraba ka kuma a gwada imaninka don haka daga nan aka samu shar'antuwar layya da a ce annabi ibrahim ya kai ga yanka ɗansa annabi ismail to da shi kenan shar'antuwar layya zai koma duk sallah in ya zo ɗanka za ka yanka to amma sai allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi ya kawo rago shi za a rika yankawa wani yana tunanin to ai da 'yan adam za a rika yankawa kowa zo yanka ya yanka ɗan shi mutane ba za su iya ba a daidai zama shari'an ba ne za a yanka kuma ba za ka ji zafin haka ba wani ne yana ganin da zai zama damuwa da an shar'anta yau in layyan ya zo mutum za a yanka ka yanka ɗanka ko to me yiwa dabbobi za su ce tab amma da mu ne za a yanka za mu gudu ai amma yau da su ake yanka fa sun damu ba su a damuwa kana sayan dabban ka na layya ya san layya za ka yi da shi za ka za ga dabban layyan an bai cika yawo ba da za ka sai dabban ka da za ka yi kiwo sai ga ya fi saurin kazar-kazar ya fita waje amma dabban layya ma wani lokaci ya manta igiyan baka daure ba sai gan shi yana wurin ya sallama ne kawai kuma ya san za a yanka shi ne don ibada da ka da Allah shar'anta kowa ka yankan ɗan shi Allah zai baka 'ya'yan kuma zai baka karfin imanin da zaka iya yankawa kuma ɗanka Allah zai bashi imanin da ƙarshe ma ce baba da ni za a yi bana to in aka ce an shar'anta a yanka ka a matsayin layya ba shi haɗa ba sunanka ai ba kowa Allah zai shigar da shi wannan baiwan ba kenan to amma cikin kaddarawa da iya tsarin mulkin Allah sai ya tsara al'amarin ya kasance akan dabbobi shar'antuwan layya a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shar'antuwar layya ta tabbata cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya faɗa da baki annabi ya yanka dabban layya kuma an yanka a gabansa ya tabbatar don haka sai zama nau'o'in sunna guda uku sun tabbata akan layya a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga bara'u dan azib yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu duk wanda ya yanka dabban layya bayan an idar da sallah bayan an idar da sallan idi ranar layya to layyansa ta yi wa asaba sunnatal muslimina kuma ya dace da sunnan musulmai kuma aka sake samun hadisi daga uquba ɗan amir yake cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallama kasama baina ashabihi duhaya annabi tsira da amincin Allah sabbata ga yau ya sai dabbobin layya ya rika raba wa sahabbansa kyauta kowa je yanka wane mutum manzon Allah ya sai dabbobin layya da yawa ya zo da su masallaci sai ce wane dauka wane dauka wane dauka ya rika raba musu don suna cikin hali wanda babu da haka sai manzon Allah yake ba su don su yi layya kaga wannan asalin tabbatuwan shar'antuwan yin layya kenan don haka annabi ya raba sai uquba dan amir ya samu jaza'a wanda jaza'a a cikin dabbobi bangaren raƙuma ita ce raƙuma wacce take neman shekara biyu sai ce ya rasulallah ni jaza'a fa na samu wato ta wuce shekara biyu tana neman uku sai annabi ya ce na'am bashi biha je kai layya da ita kaga kenan me annabi ya faɗa je kai layya kaga shar'antuwan ta tabbata sannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim har wa yau hadisin anas dan malik yake cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yi layya bi kafshaini da raguna biyu amlahaini ƙosassu masu ƙahonni da biyadihi annabi da hannunsa ya yankan Wasu miya wa kabbara yayi bismillah ya kabbara shine bismillahi Allahu akbar karatun yanka kenan wa wada'a rijlahu da zai yankan ma daura kafansa ala sifahihima ya daura kafansa ala sifahihima a bisa bayan dabban kamar ka ce an kwantar da dabban annabi ya ɗaura kafansa a doron bayan dabban ba tare da ya danne sosai ba sannan aka samu hadisi daga abdullahi dan umar ya ce manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya zauna a garin madina shekara goma sha uku ba a taɓa yin shekara ɗaya da annabi bai yanka layya ba yana nufin bayan da annabi ya hijira ne aka shar'anta layya to tun da annabi aka shar'anta layya ba a taba shekaran da annabi bai yi layya ba imamu ahmad da tirmidhi suka ruwaito hadisi sannan kuma ya zo cikin sul bukhari har wa yau hadisin jundub dan sufyan al-bajali yace na halarci sallan idi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da aka idar da sallah yake cewa sai mutane suka tsaya suna jira a zo da dabban manzon Allah a yanka to da mutane suka jira aka zo aka a zo a yankan sai annabi ya ce man zabaha qabla salati falyazbah shatan makanaha duk wanda ya yankan layyan shi kafin ya fito idi ya je ya sake yanka dan ba yayi ba wa man lam yakun zabaha duk wanda kuma bai yi layyan ba dama bai yanka ba falyazbah an ismillah yanzu sai ya tafi gida ya yanka da sunan Allah to kaga wannan a aikace kenan annabi ya yanka nashi kuma yi bayanin cewa wanda ya yanka kafin idi bai yi ba wanda bai yi ba a tun da idar da idi yanzu ya zo ya yi a dan yasa yake cewa na tambayi abu ayyub al-ansari yaya layya yake gudana a cikin ku lokacin manzon Allah na raye sai ya ce mutum ya kasance yana yanka dabba wato rago ko akuya wa kansa da kuma iyalan gidansa wato in kana da iyalai idan ka sai dabban layya to ba wa kai kadai ka saya ba da kai da iyalanka duka kuna kai da haka sai ka sa niyan wannan yankan naku ne da haka daga cikin bayanin da za mu zo mu yi wannan yanke farci da aski da aka hana kai in ka sai dabban layya to idan ka sai dabban layya inda niyan kai da iyalanka duka a kai to har su ma ba za su yanke farce ba su ma ba za su yi wannan askin ba hukuncin duk ya kama ku ne gaba daya domin ka saya muku ne ku yi tarayya a kai gaba daya ijma'in musulmai wato malaman duniya sun haɗu a kan cewa layya shari'an musulunci ta tabbatar da ita an samu wannan a wurin manyan malamai da dama sun tabbatar da wannan magana sai dai bayan ijma'in malamai a kan shar'antuwan layya sai suka yi saɓani shin layya wajibi ne ko sunna ce wannan saɓani ya yi ƙarfi jumhurul ulama wato mafi yawancin malamai su kam sun tafi akan cewa layya sunna ce mai ƙarfi amma ba wajiba ba haka al'imamu shafi'i da malik da imamu ahmad suka tafi a kai sai dai wasu daga cikin malamai suka ce a'a layya wajiba ce cikin waɗanda suka tafi akan wajiba ce akwai Al'imamun auza'i akwai laifu ɗan sa'ad kuma shine mazhabin abu hanifa da ɗaya daga cikin ruwayoyin al'imamu Ahmad. Shekul Islam Ibn Taimiyya ya ce, A cikin maganganun imamu Maliku, ko zahirin mazabin Maliku shi ma akan cewa wajibi ne. To me dalili? Waɗanda suka ce layya wajiba ce suka ce na farko ayan da muka karanto ɗazu, da Allah ce fasallili rabbika har, ka yi sallah don Ubangijinka, ka ga umarni ne. yanzu akwai wanda yake ganin salloli biyar sunna ne babu to sai ya hada kuma wannan har kuma kai yanka kuma yankan ma umarni ne ya ka suka ce farilla ne dalili na biyu suka ce wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man da si'atan falam bashi, fala yuqarribanna musallana duk wanda yake da hali na ya sayi dabba ya layya amma ya layya annabi ya ce kar ma ya kusanto inda filin idinmu yake kar ya zo wurin in ya zo a kore shi haka annabi ya ce kuma kaga sallan idi farilla ne amma annabi ya ce yana da hali ya kilayya in ya zo a kora shi kar ya yi sallah tare da mu kuma hadisi ne sahihi da alimam ahmad da ibnu maja suka ruwaito shek nasiruddin albani ya ce hadisi ne mai kyau sannan kuma dalili na uku suka ce manzon Allah ne ya tsayu a arafa ya ce ya ayyuhan na ya ku mutane inna ala ahli kulli baitin uruhiyya fi kulli amin wa akira annabi ya ce ku saurara jama'a kuna jina suka ce eh sai ce to ku sani da cewa lallai dole ne kowane shekara kowace gida lallai lallai dole su tabbatar sun nemi dabba sun yi layya shekara annabi ya ce lallai lallai kowane gida su yi ƙoƙarin haka kowane gida duk shekara su tabbatar sun nemi dabban layya sun yanka kowace shekara wannan wajibi ne a kansu annabi ya faɗi wannan abun a filin arafa wannan hadisin shi ma malamai sun inganta shi kamar yadda ibn hajar ya fito da shi cikin fatowar bari da isnadi mai ƙarfi dalili na hudu manzon allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da muka kawo ɗazu da ya yanka dabban shi mai ce ce wanda ya yanka kafin idi layyan ba sai ba kuma ya je ya sake wata in sunna za a ce karama wata ba za a ce karama mai ce ka je karamo wata yanzu idan ramadan ta wuce rashin lafiya ya sa baka yi ba an kawar ke za ka rama amma shawwal har ya wuce dan kana rashin lafiya baka yi sittar shawwal ba an ce za ka zo ka rama ba a rama ta dan sunna ce to annabi ya ce wanda ya yanka kafin idi ya je ya sake wata kaga kenan wannan yana sake nuna wajibi ne to wannan dalilan waɗanda suka tafi akan wajibi kenan waɗanda suka tafi kuma akan sunna ce suka ce ayan can da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar wai an ce kai yankan ne dan ka nemi kusancin Allah kawai ba wai a matsayin dole ba to wannan in maganan su akan neman kusancin Allah ne Usaimin yace na'am haka ne amma ba yadda za a ce yanka neman kusancin Allah ne kadai dole matsayin wajibi ya shiga ciki tunda an hada su da sallah in a wurin sun ce neman kusancin Allah ne kadai sai a ce sallah ma to ba farilla bane kawai neman kusancin Allah ne kaga Allah hada gun biyu sannan kuma suka ce wai ai wajabcin tsayya abu ne suka ce dalilinsu na biyu abu huraira a wancan hadisi da muka karanta ɗazu kenan hina kana waliyan alal madina wato wai abu huraira an taba ɗaura shi gwamna a madina to da aka ɗaura shi gwamna a madina shi abin da ya tafi a kai ba a matsayin wajiba ba ne da aka suka ce hadisin can da aka ce wai annabi ya ce kowane gida su yanka dabban layya in mutum yana da hali in bai layya ba kar ya zo masallaci suka ce hadisin nan mawqufi ne suna kokarin raunata hadisin ko suna hadisan ba shi da karfi a tsaya kan sahabi nan ma ba su kubuta ba sun yi maganganu da dama suka zo suka kawo wani asari cewa saidina Umar da saidina Abubakar wai so da dama wani shekara din yana zuwa sai su ki sayan dabbar layya kawai su ki yin layya sai ce jama'a mun ki yin layya ne don kar ku ɗauka a matsayin layya wajibi ne an samu wannan hadisi din zuwa ga saidina Umar da kuma saidina Abubakar kamar yadda ya zo cikin almusanna sai shek usaimi ya ce wannan duk ba dalili ba ne dan saidina Umar da saidina Abubakar sun ki su yi don kar a ɗauka farilla ne hadisan annabi da muka karanto kuma mai suka nuna farilla ne sai ce to ai a ƙa'idan ilimin hadisi ana gabatar da maganan annabi ne akan maganan kowa da haka batun su sun yi don kar a ce farilla to annabi kuma tun da ya zo na a madina ya taɓa fashi mun karanta anan bai taɓa fashi ba sai su suka yi fashi an ce ka bi annabi ko ka bi abubakar da umar annabi ne farko shi za ka bi don haka lokacin da sai na abakar da umar suke fatawan cewa wanda ya zo aikin hajji ya yi ifradi abdullahi da abbas ya ce ku yi tamattu'i wani ya ce abakar da umar sun ce ifradi ya ce kai saura ka dan ayi muku ruwan duwatsu daga sama ina ce maka annabi ya ce kana ce min abubakar da umar wato abubakar da umar fa ba ba su da fifiko ba hmm. amma in suka yi maganan da ya ci karo da annabi to annabi ne ga ba a waiwayensu ana maganan annabi kana maganan abubakar da umar wake ta abubakar da umar annabi ne gaba fa ya rufe daka annabi bai taba fashi ba to batun umar da abubakar suna fashi don kar a ɗauka farilla shi kuma annabi bai taba fashi ba don a ɗauka farillan ne kuma ya fito ya ce wanda ya fasa kar ya zo idin hmm. kenan shi shi in ya fasa kar ya fita idin kenan to ya za ka haɗa waɗannan maganganun annabi da ayyukan annabi da cewa abubakar da umar ba su yi ba don kar a ɗauka farilla yi na abin da yake farilla shi za a ɗauka sannan ina matsayin hadisin ma tukuna dangane da cewa abubakar da umar suna kin yi don kar a ɗauka farilla a binciko isnadin ya tabbata abubakar da umar da suka zo na wurin annabi suka ga annabi ya taba shi haka kaurin su bari su ce don kaza kaza da haka duk dalilansu sai bai samu karɓuwa ba suka zo suka yi hujja da wani hadisi da suke ganin hujja ne a gare su da yake nuna cewa yin layya ba farilla ba ne sai dai hadisin da suka yi hujja da shi don su nuna cewa layya sunna ce ba farilla ba malaman hadisi da suka bi hadisin ma suka gano ai hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai inganta ba da ka zance mafi inganci layya farilla ne amma ga wanda Allah ya bashi in dai kana da hali to dole ne ba ka da shi to shi kenan amma in kana da shi karka cewa sai ka ga dama don suna su maganan su ko kana da shi sai ka ga dama don haka suka ce abubakar da umar wadda gangan sai su Ka kaga magana ne akwai abun dogawa abubakar da umar annabi yana rasuwa sai na bar khalifa ne shekara biyu yana rasuwa umar ya hau kuma in ya je ja'idi fa sai ya yankan shi sannan musulmi su yi zai yi a ce akwai shekaran da sun ki kaga akwai abun duba akan waɗannan asarai din da haka ba duk magana in ya zo kawai sai a karanta shi sardan ba sai an bi abin ya tabbata ko bai tabbata ba shine karatun musdalai hadis da muke yi din kenan dan haka layya farilla ne idan kana da hali da za ka yi layya to wajibi ka yi layya kana da kuɗin sayan dabban sai ka saya wani kuma za ga sana'an shi kiwo ne to ya kana da halin a dabbobin ne za ka ware mm. amma wani wasu ya sayar gaba ɗaya kuma yana jiran a kawo na sadaka wani an ce kai fa sai ce to ai nima mabukaci ne kai inda sana'an ka kaza nima sana'a ne to in ni zan takuru a'a ai Allah ya baka mm. sai ka ware kawai a ciki da ka Allah ya hore maka ko kuma baka da kuɗi amma kana da abin da za ka juya ya zama kuɗi to ka juya abin ya zama kuɗi ka saya dabba kana da wayan dubu talatin kana da wayan dubu arba'in kana da wayan dubu ashirin duk tsadan dabba dai ba za ka rasa tauran dubu ashirin ba ka sayar ka sayi dabba ka yi layya don haka in Allah ya hore wajibi ne ka yi layya ba kuma sai kana da mata ba kai ko kai goro ne Allah ya hore maka sai ka yi layya amma wani zai ce to ai ban yi aure ba sai ya yi kiwo sai ya sayar duka wai bai auren ba ka san me yake nufi ba mai soya mishi ya ci a'a shi ibadan fa zubar da jinin ne ka je ka yanka ka zubar da jinin ya rage maka in ka so ka je ka yi ta soya kofan ɗakinka ko ka kai wa mama ta yi ta soya muku madadin ka je kana ta satowa a kwano kaga sai a cika ma kwalla a ɗakin ka ka kai ibadan layya dan haka layya farilla ne ga wanda Allah ya hore masa matsalan cin bashi game da layya idan kana da dalilin samu to ba laifi ka ci bashi din kamar ma'aikacin gwamnati wanda yana jiran wani salarin shi ko kuma kana bin wani bashi kuma kana da tabbacin bashin zai fito ko kuma akwai wanda kuka yi magana akan zai baka kuma kana da tabbas a takaice dai za ka ci bashin kuma bashin da za ka ci kana da tabbas akwai abin da zai zo maka ka biya shi to ya halatta ka ci bashi amma ba ka da hali ba ka da wani abin da kake jiran ya zo maka sai ka ce bari na yi shahada <laughs> na je na ciwo bashi aka kashe kanka ne mm. wannan Allah bai kallafa maka ba tunda ba hanya babu a hannunka to Allah bai wajabta maka ba sai a haƙura idan Allah ya hore abin da za a yi layya da shi wannan abin da za a saya a yi layya da shi in an yanka iyalai za su rasa kayan sallah to dole su haƙura da kayan sallah a sai dabban layya domin kayan sallah ba farilla ba ne amma yanka dabban laya mun ji farlanci a kansa don haka ai ba su da kayan sallah eh ba matsala sai a ɗauki na sallan azumi a wanke a ɗauki na bara a wanke shi kuma dabban bara an cinye babu shi yanzu don haka kuɗin da akwai a sayi dabba ɗin shine babba a gaban ɗan adam abin da zai fara gabatarwa kenan sannan lokacin da ake yanka dabban layya lokacin da ake yanka dabban layya shine lokacin da ya kasance ranar layya ɗin yanda aka fi sani a yanzu ranar babban sallah bayan an je idi an dawo to da an je idi liman ya yanka shikenan kowa zai zo gida sai ya yanka nashi shin sharaɗi ne cewa in an yi idi sai limami ya yanka a ba sharaɗi ba ne inda idar da sallah ka je ka yanka shi kenan ya riga ya yi amma ana maganan ka tsaya ka jira an kan liman wato tsaya ka saurari hudu ba kakan kasa una kasa saurari kuma ba dame ne ba an kudu ban sai yankan kafin ka zo gida dai an yanka kuma ka samu ladan sunnan sauraron ba na limami don haka ana yankawa din ne bayan an idar da sallan idi idan mutum ya yanka bayan sallan idi to layyan shi yayi sannan kuma mutumin da bai je idi ba fa wani lokaci zai yi yankan shi to yana da zaɓi in ya ga dama yana iya aiki da filin idin da yake sallah a ciki a wani idi kake sallah sai ka bincika ka ji karfe nawa suka tashi to da lokacinsu za ka yi aiki ko kuma ka yi amfani da idin da ya fi kusa da gidanka da anguwanka to kana iya amfani da ɗaya cikin biyu amma dama kamata kowa ya sani zuwa idi farilla ne wajibi ne dole ne annabi ya ce har mace mai haila dole ta je in za a yi sallar ne ta yi gefe to in fita ya zama wajibi maganan sallah kaga ba a magana ai hmm. shine ma asalin awwalu wajibi hmm. farkon wajibin da yake kanka to amma uzuri ne ya hana shi ko kuma wani matsala ya faru ya yi jinkiri ya fito an tashi da makamantansu to wannan shi ake magana zai yi amfani da lokaci mafi kusa da ake yi a wurinsa idan aka yi idi mutum zai iya yanka har bayan azahar har bayan la'asar har dare duk ana iya yin yanka baka yanka yau asabar ba misali asabar ne yanzu layya baka samu ka yanka asabar ba kana iya yankawa ranar lahadi baka yanka ranar lahadi ba kana iya yanka ranar litinin kana iya yanka ranar talata amma ranar talata da zarar rana ya faɗi to shi kenan lokacin ya riga ya tsare ranakun yankan layya kwanaki hudu ne ranan layyan kanshi da kuma ayyamut tashriki ayyamut tashriki kwanaki uku ne ranan layya daban yake ayyamut tashriki kwana uku kaga an ka hada su da ranan layya kwana hudu za su baka dan ka idan aka ce an yi layya asabar to lahadi litinin talata dukkaninsu kwanaki ne na sallah dan haka a waɗannan kwanaki uku da za su biyo ranan layya da za ka ɗauki azumi ka yi bidi'a ka zama ɗan bidi'a domin kwanaki ne da annabi ya kira da cewa ayyamu tashriki ayyamu akalin wa shurbin wa zikirin lahi waɗannan kwanaki na layya da kwanaki uku bayansu kwanaki ne na a ci a sha a ambaci Allah saɓanin sallan azumi shi sallan azumi kwana ɗaya ne da haka da za a yi sallan azumi yau gobe ka fito da azumin sittar shawwal ɗinka ka yi daidai ba ba kai laifi ba shi kwana ɗaya ɗin ya riga ya ƙare shi kenan amma na layya sai an cinye waɗannan kwanaki hudu ɗin a matsayin su ne kwanakin sallah ɗin sannan mutumin da ya sayi dabban layya sai kuma kafin ranan sai dabban ya mutu inda hali sai ya sake sayan wani in babu hali shi kenan Allah karbi wancan a matsayin layya tunda babu gangancinsa a kai mutumin da ya sayi dabban layya sai aka sace dabban layya in akwai sakacinsa to wajibi sai ya sake biya don yanzu dama dabban na Allah ne sai ka biya ka sayi dabban layya don ka nuna kowa ka sayi dabban layya sai ka daure a kofar gida sai ka shiga gida ka kwanta wai sai ran da lokacin da ka so zaka zo ka shigar sai wani ya zo ya dauke ya tafi da shi wannan sakacin ka ne koya sai ka biya bashi na ka kaje duk inda barawon yake ka je ka nemo shi dan wannan sakaci ne ai yadda kai sakaci din ba za ka dau kudin aljunka ka aja kofan gida ka ce kowa ga na samu kudi ba kai sakaci ne dan hakkin Allah ne don akwai sakacin ka dole sai ka biya amma babu sakacin ka ka killace a gida wani yazo ya sace to wannan in akwai hali sai ka sai wani in babu hali shi kenan shi wancan ya ɗauka kan shi jangon Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓe maka kai a matsayin ka sauke nauyinka sannan kuma lokacin yankan za ta kare kamar yadda muka faɗa ranar talata ‘yan rana ya faɗi kenan kwanaki uku bayan sallan ya ɗin kenan sannan kuma jinsin irin dabbobin da ake yankan layya da su ana yanka layya da raƙumi ko taguwa raƙumi ko raƙuma saniya ko sa tinkiya ko rago akuya ko kuma taure wato bunsuru duk waɗannan ana iya yin layya da su sharaɗi kawai kowanne ya zama ya cika ƙa'idan lokacin da ake so a yanka misali 'yan rago ya zama musinna kowace dabba ta zanto musinna wato musinna cikin dabbobi shine kowane dabba ya zama ya cika lokacin da ake bukatan ya zama zai yi kai layya yanzu kamar wanda zai yi layya da akuya ko bunsuru ana bukatan ya kai yaya ya kai shekara ragofa ya kai ko wata bakwai ko shida shi akwai sabanin malamai wasu sun ce ma wata shida ko suka ce sai shekara sai sabit cikin fiqh sunna ce akwai wannan sabani na malamai to ala ayi halin ya zama ya kai adadin da ake bukatan mutum ya yi layya da shi a cikin layya dabban da ya fi falala shine rago ƙoshashe mai ƙaho wannan ya fi kowanne falala annabi da su yake yi don haka mutumin da ya samu rago ya fi falala akan wanda ya layya da shanu ko da raƙumi shi alayya ba yawan nama ko girman dabba ba ne nama mai laushi da garɗi shi ake magana da haka dillayen da annabi ya rika yi a madina gaba ɗaya annabi da raguna yake bai taɓa da raƙumi ko shanu ba amma wanda ya da raƙumi da shanu fa ya yi layya amma wanda ya da rago ɗin ya fi shi wanda ya da rago ya fi shi a hadaya ga mutumin da ya tafi aikin hajji to shi can hadaya ana buƙatan yawan nama to wanda ya da shanu ya fi wanda ya da rago shi kuma amma alayya ana maganan nama mai taushi da garɗi to shine abin da annabi yake magana a kai sannan kuma abin da ya shafi dabba da za ka yi layya da shi in shanu kuna iya haɗuwa ku bakwai zuwa ƙasa amma in kuka wuce bakwai to yanzu ba layya ba ne watan da kuka yi raƙumi kuna iya haɗuwa ku bakwai zuwa ƙasa in kuka wuce bakwai to shi ma ba layya ba ya zama watan da amma rago ko akuya ko ku biyu ba kwa iya haduwa sai dai kai ɗaya ka yanka rago ko ka yanka tinkiya ko taure ko akuya wannan mutum ɗaya shi zai saya ya yanka mace ita ma tana iya yin yankan layyanta tana iya sayan dabbanta ta yi layya kana iya saya wa matarka dabban layyanta kana iya saya wa mahaifiyarka dabban layyanta kana iya sayan dabba biyu ka ce ɗaya naka ɗaya na matarka da ‘ya'yanka duk ya halatta wannan da ka haɗa su a kai su ma ba yanka farce ba aski ranar layya su ma za su kame bakinsu domin wannan shine layyansu gaba ɗaya sai an dawo idi a yi buɗe baki kenan sannan kuma ba sharaɗi ba ne cewa mace in za ta yanka dabban layyanta sai ta goyi namiji a bayanta a wannan tatsuniyar mutanen da ne mace za ta iya yin yanka an sai ta yi mace ba ta yanka a cikin haka tana ji tana gani kaza zai mutu a gida ba za ta iya yankawa ba don an ce mata mata ba sa yanka kafin namiji ya zo kuma ya mutu ana ji ana gani za a jefar da nama ka ci kuma ka ci haram to kaga matsala ta faru wasu kuma suka ce to in wani ne zai yanka mata wai ta zo ta tsaya akan shi tana kallo a duk wannan karya ne wanda baya nan ba yana iya wakilta wani ya mishi yanka ba ba inda aka ce da wani zai maka yanka sai ka zo ka kalla kai da kanka kana iya wakilta wani amma inda za ka yanka da hannunka da shi kuma ya fi sannan kuma dangane da abin da ya shafi lafiyan dabba ana bukatan mutum in zai sai dabban layya ya kula da wasu matsaloli da suke hana sayan dabban layya ko a yi layya da shi kar ka je sayan dabban lai ka samu me saboda kai dan neman arhan banza ne ka gan shi wani me a bushe shi mai sayarwan kuɗi yake so ya ka din yaji allura nan da sati nan da ranan zai warware a ƙarya ne lafiyayye ake so ka saya ba ka sai lafiyayye ka sai ta tashi daga baya ba tsohuwar roka a'a ka saye ta da lafiyanta in ka saye ta da lafiyanta in matsala ya zo ya bi ta na rashin lafiya kai ta jinyanta har zuwa ranan baka samu wani dabban baka yanka ba laifi tunda wannan ba sakacinka ba ne amma ka saya kai kai sakacin kamuwanta da cuta ka saye ta sai ka batta ruwa ya dake ta kaga wannan sakacinka ne kana ji ana ruwa sai ka batta sai ka ce ban za a yanka ta ma za a yi kuma sai ka kika sa ta rumfa ta kamu da ciwo ta kanjame to wannan dole ka sayar ka sai wani mai lafiya amma in ba sakacinka ba ne matsala ya faru da ita wannan za ta yi layya da haka dabba mai ɗingishi wanda ɗingishinta ya bayyana a fili tana tafiya dai kana ganin ɗingishi kuma ɗingishi na rashin lafiya dan ɗingishin biyu ne akwai dabban da dan ƙoshi za ga tana ɗingishi to kaga wannan daban amma dabban da rashin lafiya kaga tana ɗingishi ƙarara to wannan ba za ka saye ta kai layya da ita ba amma ka saye ta lafiyayye sai shi kenan wani matsala ya faru da ita ta ji ciwo a wurinka kuma ba sakaci kai ba sai ta kamu da ɗinye shi wannan babu sakacinka a ciki za ta yi layya sannan dabba wacce ka kwanta a karye idan ka saye ta da ƙaho matsala ya faru da ita ta sun je suna faɗa da wani ko ta zo ta kara kanta da bango ba wai sakacinka ba ne wannan matsala ya faru ka hota kare za ta yi layya ana magana in kai ne ka yi sakaci ko kuma tun lokacin da ka je saya ka ganta da wannan aibin ka saye ta da aibin to ka saye asara ba za ta yi layya ba wannan shine ake wannan magana don haka in an akwai kuma dabban da an haife ta da matsala akwai dabban da an haife ta kawai kwanta ma haka ya zo ko kuma an haife ta ba ta yi ƙaho ba kaga wannan haka ta zo to wannan za ta yi layya da sauran nau'o'i mabambanta don abubuwan suna da yawa da malamai suka tattauna a kai sannan kuma akwai dabban da zai yi layyan amma makaruhi ne da za ka canza da yafi kaman dabba mai gutsararren kunne ba ba za ta yi layya ba za ta yi sai dai ya ce da za ka samu wata da tafi amma sai ka yanka ta ba fi yayi ko kuma dabba wacce akwai matsala dangane da jelanta jelan ya ɗan guntule kaɗan bakin shi ma zai yi layya sai dai makaruhi ne kenan da za ka samu wani madadinta da tafi da matsaloli makamantan haka sannan kuma dangane da abin da ya shafi in ka zo yankan layya wani niyya za ka yi za ka yi niyyan yankan wa kanka in kana da iyalai sai ka hada da su a ciki gaba daya bismillahi wallahu akbar allahumma haza anni kenan da sunan allah allah mai girma ya allah wannan dabban na yanka mini ne layyata wa ahali baiti da iyalan gidana duka shikenan ya shiga ka zo kana bukatan ka yi layyan kai da mahaifiyarka ba ka da iyalai daga kai sai mahaifiyarka sai ka ce Allahumma haza anni wa ummi ko kuma da iyayenka Allahumma haza anni wa liwalidayya idan a iyalanka akwai waɗanda sun rasu kana so ka sa su a ciki in ka sai ka ce bismillahi wallahu akbar Allahumma haza anni wa an ahli baiti al ahya'u minhum wal amwat ya Allah wannan yankan ta ce da iyalan gidana waɗanda suke raye da waɗanda sun rasu kana iya yin haka iyayenka sun rasu kana so ka samu ladan layyansu ba daidai bane ka je ka sayi dabba da sunan wannan na mahaifiyata da ta rasu a wannan ba bid'a ce wannan dabban na sayo ta wa mahaifina yana cikin kabarinsa a wannan bid'a ne amma a dabbanka da ka saya zaka yanka da iyalanka kana iya sa su a cikin karatun da niyan cewa wasu da kai kai kuma su samu ladan an yi layya amma mutum baya rayu ka sayi dabban shi na layya ka yanka mishi da sunan nashi ne a wannan bid'a ne sai dai a naka ɗin sai ka ce Allahumma haza anni wa an ahli baiti wa liwalidayya ya Allah wannan na da iyalaina da iyayena to suna rayu ko ba sa rayu Allah ya sani sai kai musu ladan cikakken sun yi lada din sun yi layya don ba sa rayu to duk dabban layya akwai hukuncin barin aski akwai hukuncin kar a yanke farce akwai hukuncin sai an je idi an dawo to wa zai mai gurbin su anan kaga babu ai da haka ba za ka saye shi da sunan nasu ba sai dai in ka zo layyanka ka sa su a cikin niyan su ma su samu wannan lada da kuma falalan da take ciki dangane da raba naman layya abin da ya shafi raba naman layya anan in ka so sai ka raba shi kashi uku ba nasi ne sarahatan ya zo daga ƙur'ani ko sunna cewa ka raba kashi uku ɗaya ka ci ɗaya ka yi kyauta ɗaya ka yi sadaka ba a'a malamai ne kawai suka kastafa abu suka raba abin ba nasi ba ne da aka kayi layya sai ka tattare duka aka soya aka ɓoye a kwalla kuna ta ci har ya ƙare a layyanka bai ɓaci ba yayi sunanka malam marowaci eh ka yi rowa ai yayi yawa ai layyan ta yi sai dai sunanka marowaci malamai suke cewa to ka raba gida uku mana kashi ɗaya wanda za ka raba ma mutane wato kashi ɗaya kyauta kashi ɗaya sadaka kashi ɗaya wanda za ka ci kyauta da sadaka da bambanci kyauta kana yi wa mai hali sadaka kuma ga wanda ba shi da shi ne da kan ka raba kashi ukun suka ce ɗaya za ka raba za ka yi kyauta kenan me waɗanda su ma sun yi yanka amma kyautan su ɗin sai ka canza salo tunda sun yi yanka kawa da cinya ko wani gutsire a kai musu a an ɗan soya wanda aka so a sa ɗanyin sa a leda su ma su taɓa sadaka kuma fa kaga waɗanda ba su yi yanka ba sai a yayyan a daddatsa musu wani ɓangarori na nama a tura musu eh, wani yankan wani abun da za a tura mutum fanga gani fa in an sa a mai man zai shanye kuɗin man da zai soya shi ya fi naman tsada <laughs> to kaga wani abin akwai rowa fasa wai bai yankan ba to dan kaɗan za a bashi wanda yankan sai a bashi da shi ma sake maka fasin fasin wannan ba kyau wanda bai yi ba a yanka mishi abu a kai mishi wanda ya yi shi kuma kyauta ake mishi an yankan an ɗan soya sai shi ma a ɗan bashi wajen raba naman layya babu laifi hatta wanda ba musulmi ba kana iya ba shi kyautan naman layya musamman don ka ja hankalinsa da sauransu kuma ba haka ba ka yi kyauta ka ba shi ba ka yi laifi ba to waɗannan a takaice dangane da abubuwan da suka shafi layya kenan abubuwan suna da yawa mun tsatsallake ba tambaya aiko kama eh. wai eh. ba a yi wa gashin ba a mishi yanka ya wanka eh saboda gashin wai yin duk gashi ɗaya wai lada mhm. nawa ne zai zube haka wasu ke cewa wai in an kama gomin zulhijja wai karka wanke dabban layyanka mhm. wai duk gashi ɗaya mun da muna jawo duk gashi ɗaya wai lada dubu eh. sai ga sai a bar shi da kazanta da sauransu za a wanke mana duk wancan tatsuniya ne babu shi a karatu ba sai ba ka taɓa ganshi ko a hadisi ba kawai an tarbiyantar da mutane akan hadisan ƙarya da sunan addini ne Da haka in akwai buƙatan a wanke za a wanke babu buƙatan wanke kuma kar wani ya ɗauka to wankewan kuma ga falalanta a'a duk ba a ce ba akwai buƙatan ka wanke ka wanke ba buƙatan wanke ba shi duk yanda ka yi amma kar a kawo mutane wai kar ka wanke har ma in ka wanke ga zunubi ga ladan ka zai zube ƙarya ne ba wani ladan da zai zube to inda haka ma karka bare girgiza jiki ba dai yana zubar da gashi ba to dan haka duk wannan ba magana bane sai kuma malam dangane da layyan zaɓin eh. layyan eh. wa'anda su in sun yanka a lokacin za a raba to mm. wa'anda kuma sai a ajiye kayan ciki za a yi amfani da shi eh. sauran sai gobe za a raba duk ba laifi fa wato wajen rabiyan naman da wanda ya raba yau da wanda ya raba gobe da wanda ya raba jibi duk ba matsala kamar yankan ne yanda wani ya yanka yau ya yanka gobe ba laifi duk ya halatta sai dai kawai za a ce wanda ya raba a ranar farko ya fi wanda ya raba a rana na biyu mana domin naman da ka ajiye ya kwana ai gardinsu da daɗinsu ba zama daidai da ranar da aka yanka ko nama ka je sai ya baka son wanda ya kwana in akwai wanda bai kwana ba to don haka da za ka ba mutum ran da ka yanka ka ga naman ya fi kyau ya fi lafiya to amma ka bari ya kwana ya yi ba laifi amma da za ka raba ran farko kuma ya fi don haka ka bari gobe ka bari ba laifi a ciki sai dai a ce wanda ya ba ran farko kawai ya fi falala da sauransu dangane da azumin arafa ranan asabar da za a yi sallan layya to ranan juma'a arafa ne babu laifi za ka iya wannan azumi ɗin ko da ya kasance ranar juma'a ne domin hadisin da ya zo a kan hani ranar yin azumi na fila ranar juma'a hadisin yana maganan ko ka ɗauki yini kafin juma'a da kuma ko kuma ka ɗauka bayan juma'a kenan ko ka yi alhamis da juma'a ko kuma juma'a da asabar to amma azumi mai falala irin wannan in ka azumce shi ranar juma'a ba laifi domin shi hanin da ya zo game da juma'a ba irin yadda ya zo da hani ranar asabar ba ne don haka shi wannan na juma'a ko da ya kasance ran juma'a ne za ka azumce shi ga wasu falaloli guda kusan ashirin da biyu a nan na azumin arafa a gurguje zan don lokacin ya tafi na farko shi azumin arafa yana daga cikin shiryan annabi sallallahu alaihi wasallama to ko ba kuma ba in kai wannan azumin ai ka dace da shiryan annabi to kaga wannan falala ce na biyu somu yomi arafa azumin ranar arafa yana kankare zunubin shekaran da ya wuce da zunubin shekara mai zuwa haka hadisi ya zo cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito sannan na uku azumin ranar arafa ana samun albarka a cikin sahur ɗin da mutum zai yi a ka san yanzu azumin nafila irin wannan galiba a damuwa da sahur to shi sahur akwai albarka annabi ya ce bayan Allah ku rika yin sahur domin a sahur akwai albarka to albarkar ranar arafa kar ka wasa ka sakaci game da yin sahur ko baka iya cin ko ko dibino ko ruwa kaɗan kwankwada ko kaɗan ya zame maka a matsayin sahur sannan na hudu eh, sahur ɗin musulmi ranan arafa shi yake bambanta shi da azumin kafirai annabi ya ce kafirai ba sa sahur to ku musulmai ku rika yin sahur ku bambanta da su sannan abu na biyar sahur ɗin musulmi a daren arafa sababi ne da zai sa ya samu rahaman Allah maɗaukakin sarki domin zon Allah yake cewa Allah maɗaukakin sarki da mala'ikunsa suna yin salati ga duk waɗanda suka wayi gari da azumi kuma suka yi sahur da haka azumin arafa da za kai idan kai wannan sahur zaka wayi gari mala'iku suna ta yi maka salati har da Allah maɗaukacin sarki sannan na shida gaggauta buɗe baki ranar arafa yana daga cikin alamomin samun alkhairi gare ka domin babu wanda yake gudun alkhairi ai sai mutumin banza manzon Allah ce alkhairi baya guje wa mutane muddin ya zanto suna gaggauta buɗe baki to yanzu kar mu manta shi magariba dinnan yana shiga karfe shida da minti talatin da takwas to kaga ranar in ka yi arafa to irin wannan lokacin za ka yi bude baki lokaci na yi sai ka sha ruwa za ka dace da alkhairin rana sannan na takwas da na tara gaggauta bude baki ranar arafa yana daga cikin alamomin bayyana addinin Allah maɗaukakin sarki na takwas na tara ɗin kuma ka saba wa yahudawa da kiristoci domin ka gaggauta buɗe baki su ba sa yi kanu ka sake tallata addinin musulunci cewa ga tsarin addini gaggauta buɗe baki ake yi yahuda ba sa buɗe baki to kai kayi ka saba musu na goma kai addu'a a ranan arafa duk addu'an da kai a ranan arafa Allah baya mayarwa manzon Allah yake cewa addu'o'i uku idan bawa yayi Allah baya mayarwa take Allah yake karba na farko addu'an mahaifi idan ya yi wa ɗansa na biyu addu'an matafi na uku addu'an mai azumi da haka ka yi ni da azumin arafa ka yi ta addu'a duk addu'an da ka yi a karɓe yake sannan kuma ranan arafa da duk ranar da kake da azumin nafila alama ce na cewa kai ɗin kana cikin masu tsoron Allah domin Allah ya sifanta masu ɗaukan azumi cewa su ne masu tsoron Allah na goma ko? na sha ɗaya na'am sannan na sha biyu waɗanda suke yin azumi Allah maɗaukakin sarki ya sa sunansu ya yi alkawarin su ne ‘yan aljanna don haka in kai wannan azumi na arafa lalle kana kasancewa cikin waɗanda Allah ke rubuta sunayensu cikin ‘yan aljanna sannan azumin ranar arafa garkuwa ne ga musulmi zai zame maka garkuwa daga faɗawa cikin abubuwan saɓon Allah in ka guji saɓo ka guji zagi ka guji alfasha ka guji kaza zai zame maka garkuwa daga shiga wuta sannan na sha hudu wari da zai rika fitowa a bakin ka azumin arafa wannan warin a wurin Allah kuma ya fi kanshin almiski sannan na sha biyar mai azumi ranar arafa zai kasance yana da farin ciki guda biyu farin cikin farko lokacin da zai buɗe bakinsa zai ji daɗi sannan na goma sha shida zai yi farin ciki ran kiyama don Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya sa muna ciki na sha bakwai duk wanda ya azumin arafa Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan ya yi wata guda yana ɗauka zai ba shi ladan ya yi kwana goma yana azumi azumin arafa ɗin kaɗai Allah zai baka ladan kwana goma ka ɗauka kana ta azumi baka huta ba na sha takwas azumin ranar arafa zai ceci wanda ya ɗauke shi ranar ƙiyama azumin zai zo ran ƙiyama za a shigar da wuta kai wuta sai azumi ta na yi ni da shi na hana shi komai a bani shi ya je aljanna sai Allah ce an baka sai ya ɗauke ka sai ya kai ka aljanna sannan na sha takwas na sha tara azumin ranar arafa yana nesanta mutumin da ya ɗauki azumin zai nesanta fuskanka da wutan jahannama ya kai kilomita dubu saba'in ko tafiyan shekara dubu saba'in tsakaninka da inda wuta yake in kai wannan azumi na arafa na ashirin azumin ranar arafa yana nesanta mai shi da inda wutan jahannama yake in ka ɗauki azumin arafa azumin arafa zai nesanta ka daga inda wutan jahannama yake na ashirin da ɗaya na kusa da ƙarshe azumin arafa yana sanya wanda ya ɗauke shi ya samu wani gwalal wato babban iyaka tsakanin shi da wutan jahannama wani iyaka ne mai gira ba yadda za a kwaru da jahannama ranar kiyama sannan na ashirin da biyu duk mutumin da ya ɗauki wannan azumi na arafa sai allah ya ɗauki rayuwan shi a ranar to kuma da wannan azumin in allah da aljanna ya tafi ah, malaman lijina an tambaye su mutum zai iya ɗaukan azumi guda biyu Sabida, arafa domin suna ji a rediyo ana faɗin cewa wai ranar takwas mutum zai iya ɗaukan azumi tunda mun ce gobe takwas ai za a fara hajji sai suke tambayan za a iya ɗauka azumin duka suka ce ba laifi idan ya ɗauka amma ya ɗauki ranar takwas a matsayin dama kwanakin nan goma ran nan mun faɗa a cikin ayyukan alkhairi akwai azumi kana iya ɗauka gobe a matsayin dan ɗaya ne daga cikin kwanakin kuma ya dace musamman da alhamis hmm. jibi kuma sai ka sake ɗauka azumin ka na arafa za mu takaita akan waɗannan insha Allah abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan su kuskure da kuma tuntuɓen harshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ibadan nan na layya da yake zuwa mana waɗanda ba su da dabbobin da za su yanka muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya hore musu abin da za su yanka waɗanda kuma ba su da lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya masu buƙatun addu'a maza da mata ko ina suke muna addu'a muna roƙon Allah Allah biya musu buƙatunsu na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi sallan nan lafiya mu gama lafiya Allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai sannan ranar arafa ɗin nan kar mu manta da sa mu a addu'a duk bukatu da muke da shi ranar ya kamata mu gaya wa Allah hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya sallan asbahi sai ya zauna a inda ya salla ɗin bai bar wurin ba yana ta karatun Qur'ani yana ta zikiri yana ambaton Allah bai tashi ba har rana ta fadi da har rana ta fito kai da rana ta fito sai tashi na fila raka'a biyu sannan ya fita a masallacin manzon Allah ya ce za a ba shi ladan sun yi aikin hajji tare da manzon Allah kafada da kafada suka fara har suka gaba to kaga wannan falala ce to me tunaninka idan kai irin wannan zama ran arafa kuma wannan arafan ya haɗu da ranar juma'a mu yi ƙoƙari mu dace da wannan falala ɗin ranar wannan juma'a na arafa ko don mu dace da wannan falala ɗin Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika